صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقى الله وقاه ومن سار على نهجه نجاه يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اتصف ربنا تعالى بالجمال والكمال وتنزه عن كل عيب ونقصان ذو الجلال والكبرياء والعظمة والسلطان ذل له كل شيء وانقاد له طوعا وكرها فالمؤمن استسلم بقلبه وظاهره والكافر مستسلم له كرها بالتسخير والقهر وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وهذه ملائكة الرحمن تدخل كل يوم البيت المعمور بعددها البالغ سبعون ألفا ثم لا تعود إليه إلى يوم القيامة وفي الحديث فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور أصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم متفق عليه والشمس تذهب كل يوم تحت عرش الرحمن وتسجد له جل في علاه قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه يوما حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت قال أبو ذر الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش متفق عليه والدواب كلها أيضا تسجد لله خوفا وإجلالا له ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون بل كل ما له ظل في الكون يسجد لله يقول ربنا أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون والمخلوقات تسبح الله كما قال الله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن قال عليه الصلاة والسلام قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح متفق عليه قال ابن القيم رحمه الله فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر ولرأوا خلقتها بعين أخرى ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت انتهى كلامه رحمه الله وكان أصحاب رسول الله وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون تسبيح الطعام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل أخرجه البخاري ومع تسبيح الحجارة لله تهبط من علوها وتشقق فيخرج منها الماء خشية لله قال الله تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله والسماء والأرض مطيعة لله قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وجمادات <coughs> وجمادات تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم عليه في حياته كما قال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن رواه مسلم وجذع نخلة فارقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحن له الجذع وبكى يقول جابر رضي الله عنه كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت أخرجه البخاري وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين <coughs> الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه وصخرة تحركت حين صعد عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأكابر أصحابه يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد أخرجه مسلم وتبكي السماء والأرض حزنا على فراق المؤمن كما قال تعالى عن قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين عباد الله الشرك أعظم الذنوب فإذا سمعت الجمادات شركا فزعت عظمة لله يقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وأنكر طائر على مشرك بني آدم لشركهم بالله ودعاء ودعاهم لتوحيد الله قال الهدهد لسليمان وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ولما كان الهدهد داعيا إلى توحيد الله وإلى الخير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله كما أخرج ذلك الإمام, الإمام أحمد عباد الله إذا كانت الملائكة والجمادات والنباتات والحيوانات نطقت بتنزيه الله وتوحيده وحقيق ببني البشر أن يكونوا كذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون yabo da kirari sun tabbata ga Allah Allah ta'ala ya daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta, annabin rahma manzan tsira da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwaikwaya ayyuka irin nasu har zuwa ranar tashin alkiyama. ‘Yan uwana musulmi ku kiyaye Allah maɗaukakin sarki, a cikin rayuwarku gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya karɓe ku ya datar da ku ku samu cimma burikanku. Hakika dukkaninmu mun san cewa Ubangiji maɗaukacin sarki ya siffanta da siffofi mafiya kyau kuma siffofi mafiya cika ubangiji maɗaukacin sarki ya tsarkaka gabar dukkanin wani aibu ko wata tawaya ubangiji maɗaukacin sarki shi ne ma'abocin kambama da girma da isa Shi ne ma'abocin ɗaukaka shi ne ma'abocin mulki dukkanin wani abu ƙasƙantacce ne a gare shi ƙasƙantacce ne a gabansa kuma dole ne ya rankwafa masa ko yana so ko baya so shi ya yasa mumini na kwarai sai ya rankwafa wa Allah madaukakin sarki da zuciyarsa kuma da ayyukansa shi ko kafiri dole ne ya rankwafa wa Allah madaukakin sarki saboda Allah ta'ala yana kulawa da shi yana hore masa rayuwa da kuma abin da yake bukatuwa zuwa ga rayuwa. Allah madaukakin sarki yace kadai ga Allah madaukakin sarki ne kadai abin da ke cikin sammai da ƙasai suka miƙa wuya suna so ko ba sa so kuma gare shi za su koma ga mala'iku na Allah maɗaukakin sarki masu tarin adadi wanda a kowace rana sai sun shiga wani masallaci a sama da ake kiransa albaitul ma'mur wannan gidan da Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da shi da adadinsu da ya kai dubu saba'in kullum sai dubu saba'in sun shiga su bautata wa Allah su fita daga ciki ba za su ƙara komawa ba har ranar tashin alƙiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Bukhari da Muslim yace sai aka daga mun wani daki aka daga mun wani masallaci da ake kira Al-Baitul Ma'mur sai na tambayi mala'ika Jibril sai ya ce mun wannan shine Al-Baitul Ma'mur a kowace rana mala'ika dubu saba'in ne suke yin sallah a cikinsa idan suka fita ba za su ƙara dawowa ba har abada gashi Allah ta'ala ya sanya rana tare da girmanta da haskenta da ƙunarta ya sanya ta kullum sai ta tafi ta yi gaisuwa a gaban Allah ta sunkuya ƙarƙashin al'arshi ta yi sujjada ta nemi izinin ta dawo a ba ta umarni kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abu zarri mil wata rana rana ta faɗi yace ka ina ta tafi yace Allah da manzansa ne suka sani yace ta tafi za ta je ta sujjada a ƙarƙashin al'arshi Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito wannan haka na dabbobi daban-daban dukkaninsu suna yin gaisuwa da tasbihi da sujjada irin sujjadar da aka shar'anta musu ga Allah madaukakin sarki suna cike da tsoro suna cike da girmama Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya ba da labari ya ce ga Allah maɗaukakin sarki ne abin da ke cikin sammai da ƙasai yake yin sujjada na daga dabbobi da mala'iku suna yin sujjada ba tare da yin girman kai ba suna tsoron ubangijinsu wanda yake sama da su kuma suna ɗaukar umarnin da ake ba su ba tare da yin taurin kai ba haka na duk abin da yake da inuwa a cikin wannan duniya shi ma yana yin sujjada ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce shin ba su ga ba su yi duba zuwa abin da Allah ya halitta ba wanda ke da inuwarsa take bugawa dama da hagu yana yin sujjada ga Allah madaukakin sarki yana mai kaskanci da kuma rankwafawa haka na daban-daban cikin abubuwa da Allah ta'ala ya halitta suna tsarkake Allah suna girmama shi suna kambama shi suna miƙa wuya <clears throat> kamar yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya ce sammai guda bakwai da ƙasai da abin da ke cikinsu suna tsarkake Allah maɗaukacin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce a hadisin bukhari da muslim ya ce wata tururuwa ta ciji wani annabi cikin annabawan Allah sai ya ba da umarni aka ƙona gidan tururuwar ana kammala haka sai Allah ya yi masa wahayi ya ce saboda Allah ta'ala ya ce masa saboda tururuwa guda ɗaya ta harbe ka kasa aka ƙona al'umma cikin al'ummatai waɗanda suke tsarkake Allah aka yi masa inkari shine al-imam qayyim alaihi rahmatullah yake faɗar wannan maganar ya ce girma da tsarki da kambama ya tabbata ga Allah maɗaukacin sarki wanda yake rainon kowa da komi wanda shi ne yake da cikakken ilimin duk inda ganyayen bishiyu suke faɗowa da inda tsirrai suke fitowa babu wani ganye da zai faɗo face Allah ya sani kuma ya masa izinin ya faɗo babu wani abu da yake faruwa dangane da tsirrai ko mai kankantar saface sai bisa iliminsa ya ce da a ce bayi za su yi lura su kallo na tsanaki ga waɗannan abubuwan da suke faruwa tare da cewa suna da tarin yawa wasu ma ilimin bayi ba zai iya kaiwa gare su ba da sun sake tsoron Allah su yi kallo zuwa ga yadda tsirrai daban-daban suke tsarkake Allah tare da ganyayen bishiyu da rassansu da bishiyun kansu da sun ga wasu abubuwa masu ban ƙayi da ban sha'awa kuma da sun daɗa yin imani zukatansu sun cika da tsoron Allah kuma da a ƙarshe za su gane lallai an halicce su ne da wata babban manufa shine su kasance bayi ga Allah maɗaukakin sarki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna jin ana cin abinci amma abincin yana cewa subhanallah yana tsarkake Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce mun kasance muna jin tasbihin abinci a tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam, a yayin da ake cinsa al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi kamar yadda ayat suratul baqara ta ba da labarin yadda dutse tare da ƙarfinsa da taurinsa da ƙwarinsa amma yake kyakkecewa wani sa'in ma ruwa ya zuba saboda tsoron Allah maɗaukacin sarki ko ya gangaro daga sama ya daddare ya fashe saboda haufi da tsoron Allah maɗaukacin sarki inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai daga cikin duwar wazu waɗanda za ka ga yana gangarowa ya faɗo ya tarwatse saboda tsoron Allah ga sammai da kasai suna yin biyayya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya ce sai Allah madaukakin sarki ya nufi sama lokacin tana lokacin hayaki sai ya ba da umarni gare ta da kuma ƙasa ya ce ku zo ko kuna so ko ba kwa so sai suka ce ya Allah ga mu mun zo bisa ga biyayya bisa ga rankwafawa da miƙa wuya bisa ga zaɓinmu haka na an ji sandararrun abubuwa kamar ƙasa da marmara da duwar suna girgiza suna motsi saboda shauƙi da biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma shauƙi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai har ya tabbata ma wasu duwar suna gaida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda biyayya ga Allah da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce a hadisin Imam Muslim ya ce lallai na san wani dutse a makka wanda ya kasance yanayi mun sallama yana gaishe ni tun gabanin a turo ni na zama annabi ya ce tabbas na san shi yanzu haka ga wani kututturan dabino sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina taka shi ya hau kansa ya hudu ba ya dinga yin kuka irin kukan da taguwa mai ciki take yi ya dinga yin ƙara yana kuka saboda shauƙi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Jabir dan Abdullahi al-Ansari yace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kewaye shi da da, da kututturan dabino manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan zai yi huduba sai ya taka wani bangare daga cikin wannan kututturan dabinan sai ya yi huduba akai yace da aka sana'anta mai mimbari sai ya kyale shi ya koma kan mimbari yana yin huduba yace sai muka ji wannan Abinda da yake hawa kansa ya huduba yana yin kuka kamar irin kukan da taguwa mai ciki take yi har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sanya hannunsa ya taba shi ya shafa shi ya dafa shi sannan ya shiru al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin al-Hasan al-Basri Allah ya ji ɗansa da rahma ya kasance idan ya faɗi wannan hadisin sai ya ce ya ku taron musulmi ga kututturan dabino yana yin kuka yana ƙaraji saboda shauƙi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kowane irin shauƙi kuka yi domin ku haɗu da manzan Allah wani irin shauƙi ne ya girgiza ku domin biyayya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen hira tare da Abu da Umar da Usman da Ali da Talha da Zubair sai wata marmara ta dinga motsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki nutsu annabi ne a kanki da kuma siddiqi ko kuma siddiqi ko kuma shahidi al-imam muslim ya rawaito wannan kamar yadda ya tabbata akan dutsen Uhud shi ma ya motsi yayi motsi girgiza annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya mai kwatankwacin wannan haka na mai da ƙasai suna yin baƙin ciki da damuwa suna yin kuka idan suka rasa mumini da yake yin nagarta a ban ƙasa yayin da ya rasu sai su dinga yin kuka suna yin alhinin rabuwa da shi saboda suna yin wala'i ga biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu fahimci haka yayin da Allah ta'ala ya yi magana akan mutanen fir'aun bayan ya halakar da su yace fa ma bakat alaihi as-sama'u wal ard sama da ƙasa ba su alhini ba akan rabuwa da su ba su kuka ba sam sam sam akan sun mutu ko an halakar da su wa ma kanu munfarin kuma ba a dakata musu ba ba a saurara musu ba da lokacin su ya ƴan uwana musulmi babu laifin da ya kai girman shirka ka haɗa Allah ta'ala da wani a wurin bauta don haka shi yasa idan sandararrun abubuwa suka ji banu adam suna yin shirka sai su razana su firgita su girgiza su fita daga hayyacinsu kamar yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahman yan adam wai suka ce Allah ya riki da laqad shay'an idda zo da babban lamari wanda takadu as-samawati yatafattarna minhu sammai sun kusa su tikkece watan shakul ardu haka na ƙasa ta kusa ta daddare wata khirrul jibalu hadda hadduwar wasu suna farfashewa saboda mai an da'awulin rahmani walada domin 'yan adam sun yi da'awar sun riya cewa Allah yana da ɗa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kwata-kwata bai kamata a ce Allah ya rikita ba alqur'ani ya ba mu labarin wani tsuntsu da ya yi inkari ga wasu ‘ya'yan banu Adam da suke yin shirka da Allah kuma ya kira su zuwa ga ɗayansa Allah kamar yadda kissar ta zo da tsuntsun alhudhud tare da Sulaiman alaihi salatu wassalam inda tsuntsun yake cewa annabi Sulaiman wajidtuka min saba'in bi naba'i yaqin na zo maka ne daga garin saba da wani labari tabbatacce wanda ba ta tsuniya ba ne inni wajattu ra'atan tamlikuhum na je na riske su a tare da su akwai wata mata da take mulkarsu wa utiyat min kulli shay an ba ta komai na jin dadin rayuwa da more rayuwa wa laha arshun azim tana da wani gadon mulki mai girma amma sai dai tash wajattuha wa qaumaha na same ta ita da mutananta yasjuduna lishamsi min dunillah suna yin sujjada ga rana sun bar Allah madaukakin sarki wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum ya kawata musu ayyukansu ya ingiza su ya zuga su fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun ya tokare su ya hana su su bi tafarkin Allah sai ya zamto ba su shirya ba wannan shi yasa hadisi ya zo a cikin musnadil imami ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe tsuntsun al-hudhud ya ƴan uwana musulmi in dai har mala'ikun Allah madaukakin sarki masu girman halitta masu cikakken ƙarfi waɗanda ƙarfinsu ba zai musaltu ba ba su wadatu ba ga barin bautar Allah suna masu rankwafawa haka na sandararrun abubuwa waɗanda ba su da hankali haka na tsirrai haka na dabbobi dukkaninsu suna tsarkake Allah suna ɗayan tashi suna tsoronsa suna yin kuka yayin da suka tuna shi babu shakka ɗan adam da aka ba shi hankali aka sauko mai da littafi aka turo mai da manzo shi ne ya fi cancanta ya kasance ya koma hayyacinsa ya kasance yana tsoron Allah a cikin dukkanin lamarinsa idan bai yi haka ba to Allah maɗaukakin sarki cikakken mawadaci ne gabarin dukkanin wata bauta da zai yi dama duk abin da ya kansa yake yi wa ubangiji madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku yi sallah ku yi ruku'u ku yi sujjada ku bautata wa ubangijinku ku aikata alkhairi tabbas za ku rabauta اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اطعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبك من لا يخشاك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبك من لا يخشاك ولا يرحمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله